بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاء أكو رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha takwas da watan mai shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin tafsiri na suratul ra'ad a suratul ah, hijir yau za mu tashi aya ta ah, casa'in abin tamanin da tara أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وقل إني أنا النذير المبين to kafin mu fassara wannan aya din akwai tambayoyi kamar haka assalamu alaikum malam wankan shiga musulunci dole ne menene dalili na qur'ani da sunna akan haka wassalamu alaikum to dangane da wankan shiga musulunci malaman musulunci sun yi gwajin fahimta a kansa akwai mazhaba na jumhur masu ganin matsa wankan shiga musulunci wajibi ne daga cikinsu akwai imamu na malik bin anas rahimahullah cewa dole ne in mutum ya shiga musulunci ya yi wankan shiga musulunci amma imamu na ashafi'i shi yana da fahimtar cewa wankan shiga musulunci yana waje ba ne ga wanda ya balaga kuma ba a kiran shi wankan shiga musulunci sai dai wankan janaba in mutum ya shiga musulunci to sai ya yi wankan janaba wannan shi ne fahimtar imamu shafi'i da wasu malamai amma abu hanifa shi yana da fahimtar ba dole bane in mutum ya musulunta sai ya yi wankan shiga musulunci wankan shiga musulunci a wajen abu hanifa mustahabi ne masu ganin dole ne sun kafa hujja da hadisin mama bin musal radiyallahu an lokacin da ya musulunta manzan Allah an ce amarahun nabi sallallahu alaihi wasallam an tafila. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi ya yi wanka to da wannan dalili an ce amarahu malaman usulul fiqi sun ce al'amru al-mujarrad an al-qarina yaqtadi al-wujub umurni wanda ya tsaraita daga qarina yana hukunta wajibi anan wajen an ce amarahu nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya umurce shi to tunda an ce ya umurce shi to umurni yana hukunta wajibi wajabci da wannan ne malikiya suka wajabta wankan shiga musulunci to amma abu hanifa shi kuma ya ce wankan shiga musulunci ba dole ba ne ya ce wannan umarni wato ya fita daga wajabci ya koma musahabanci dalili ai in ban da wannan hadisi na sumama bin usal mutane da yawa sun musulunta to mutane da yawa sun musulunta da a ce wankan shiga musulunci dole ne da duk wanda ya musulunta da an ji labarin manzon Allah ya umarce shi da ya wanka sahabbai da dama sun musulunta irin su Umar dan Khattab irin su Usman bin Affan da ire-iren su sun musulunta irin su Abu Sufyan irin su Muawiya duka sun radiyallahu anhu. sun shigo cikin musulunci amma ba a ce sai kun yi wanka ba sannan Abu Hanifa ya kara kafa hujja da hadisin al-Islam ya hadu ma qablahu cewa musulunci yana rusa duk abin da ke gabaninsa wajen dilala anan wajen idan har mutum in ya musulunta wato wato kafirci ya tafi da zaran mutum ya yi kalmar shahada kalmar shahada ya gusar da kafirci to yaya kuma janaba da kafirci da janaba wanda ya fi ƙarfi tunda har kalmar shahada ta gusar da kafirci ashe za ta gusar da mai janaba ya ce ko da mutum yana da janaba da zaran ya yi kalmar shahada shi kenan wannan janaba ya fita a jikinsa lokacin da ya musulunta tunda kafiri lokacin da yake cikin kafirci yana musulunta sai wannan kafirci ya fita a gare shi kullin lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma lafa. Sau saboda haka Abu Hanifa ya kafa hujja da wannan cewa kafirci wani abu ne ma'anawi ba wani abu ne hissi in mutum ya musulunta sai ya tafi shi ma janaba wani abu ne ma'anawi da zarar mutum ya yi kalmar shahada shi ma ya tafi kenan sai ya ƙara kafa hujja da wannan maganar da na faɗa cewa sahabbai da yawa sun musulunta a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito an umarce su da su yi wanka ba to da wannan sai muka ga cewa umarnin nan da a yi wanka idan mutum ya musulunta ya tashi daga wajabci yana kan mustahabbanci ne Allahu a'lam to a wani yace assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi amin tambaya na su ne malam akwai masu da'awa cewa ƙungiyar izalatul bid'a wai kamatu sunna ba ahlus sunna bane shin malam haka ne kuma kuma su ma ne to na biyu kuma shin malam kuma za a iya mu'amala na addini da su to wannan bawan Allah ya yi tambaya wannan tambayan yan uwa da yawa sun saba maimaita duk shekara sai amma maimaita tambayan nan shin yan izala wai su ma za a sa su daga cikin ahalus suna ne ko kuma yan bidi’a ne su su ma kaza su ma kaza su ma kaza to wannan tambaya ya yawaitu da yawa a abin da zan ba da amsa a nan wajen idan mutum yana so ya san kungiya sai ya duba irin aikin da suke yi na fatan gano wannan ita wannan kungiya sunanta jama'atu izalatul bid'a wa Kamatu sunna jama'a ta gusar da bid'a da kuma tsayar da sunna idan jama'a suka ɗauki alƙawari, don wannan kamar alƙawari ne ko an yi alƙawari za a gusar da bid'a bid'a mukaffira da bid'a mufassika za a gusar da shi dan ko za a tabbatar da me sunna kaga suna ne na alƙawari. kaman sun yi alƙawarin za su yi wani aiki to yanzu ya rage naka yanzu a matsayinka na dan uwa sai ka duba aikin shin alƙawarin da suka yi sun cika ko kuma alƙawarin da suka yi ba su cika ba idan sun cika alƙawari kala haka ake so in ba su cika ba to kaga sai ka yanke hukuncin da zaka yanke akan su shin suna kira zuwa ga sunna sannan kuma shin suna kusa da bid'a ko ba sa yi kaga wannan kenan so da haka kamar yadda nace wannan suna ne na alƙawari idan sun cika alƙawarin su sun zama ahlus sunna in ba su cika alƙawarin su ba sun zama yan bid'a kamar mutum ya ce ni musulmi ne amma sai yana zuwa coci ya ce shi musulmi ne amma ko kullum ana ganin shi a coci yana kiɗa yana aleluya me za mu ce akan wannan sai mu ce musulmin ne ai ya ce ya shiga musulunci amma ba mu taɓa ganin shi a masallaci ba to ya ce ni ina kusar da biri'a sai kuma yana aikata biri'a yana yana bokanci yana sadakan bakwai sadakan arba'in sadakan uku yana kaza yana kaza yana kaza yana yin fidda'u sai kuma ya ce sunan shi jama'atu izalatul bid'a ga shi katan boka da wani katan carbi a wuyan shi kuma ya ce ma shi ya zo ne ya kusar da bid'a amma sai ka ganshi da manya-manyan bid'a tare da shi ka ganshi kuma katan boka sannan kuma ka ganshi yana jan tufafi a ƙasa ka gan shi yana katse ainihin gemu ka gan shi yana kaza yana kaza Mata yanzu ba su sanya hijabi shin wannan alkawari an cika alkawarin an saba ko ba saba ba to wannan shi kenan saboda haka akwai abubuwan da ya kamata ka duba in dai har wannan ƙungiya ta cika da wannan sharaɗi shi kenan tunda sun ce sun yi alkawarin za su gusar da bid'a kuma sun yi alkawarin za su tabbatar da sunna sai ya zama sun cika wannan sharaɗi kaɗan daga ciki ya zama ba sa yin ƙungiyanci su ƙungiya ne amma ba sa ƙungiyanci me nake nufi da wannan wato kada su ce duk wanda baya cikin su duk sunnan da ya rike ba ruwansu da shi idan suka ce duk wanda baya cikin mu ko da ya rike sunna ko da yana ruwan qur'ani da hadisi ne ko da ya haddace duk wani yana aiki da duk wani wani hanya na magabata su ba ruwansu da shi sai ya shiga cikin wannan kungiyar ha to wayannan mutane sun zama yan hizbiya kenan an gane shin suna yarda da wasu mutane wanda ba sa kungiyansu in dai suna kan sunna in suna yarda da su to a nan wajen sun fara cika wani sharaɗi kenan an gane sa'annan kuma idan nasu yayi laifi suna tabbatar mai da laifin ko idan nasu yayi laifi suna rufa rufa gare shi dan ma alaman gane hizbiya shine ka ce duk wanda baya tare da ni ba ruwana da shi ko da ya fi kowa rike musulunci sannan kuma na biyu idan nawa ya yi laifi zan rufa masa ko da kuwa laifin ya kai bid'a ne kai ko da ya kai shirka ne inda yana tare da ni insha Allah ba mai laifi bane shi ku fahimci wannan yanzu ke kyawun misali kamar ikhwanul musulmi yanzu idan kana cikin kungiyan matakar ka yarda a kafa daular musulunci ko kai dan shi'a ne ko kai sufi ne ko kai dan alaqato ne ko kai dan orientalist ne ko kai dan kaza ne su dai burin su kana goyon bayan kungiyar su kuma ka yi rijista da su to za su baka kariya ga duk abin da ka zo da shi na ra'ayi za su ce maka ka shigo da izalanka amma kada ka izalantar da su ka shigo da ƙalaƙatancinka amma kada ka ƙalaƙatantar da su ka shigo da ainihin ɗariƙanka kada ka dariƙantar da su ka shigo da duk wani abu naka amma ka shigo da salafiya kada ka salafiyantar da su misali to irin wa'annan su ne ya kirawa yan hizbiya an gane in aka samu kungiya duk wanda baya cikinta tana ganin shi ba mutumin kirki bane sannan kuma na cikinta duk laifin da yayi ba laifi bane to wannan sun zamanto yan kungiyanci kenan ba yan kungiya ba an gane wannan ko sannan kuma ya to ba sa ta'assubanci ko makauniyar biyayya ga wata mazhaba in dai har sun yi alƙawarin tabbatar da sunna da kusa da bid'a sai kuma suna ta ƙalilanci da wata mazhaba suka ce su za su rike wata mazhaba a na babu ruwansu da sauran malamai wanda ba nasu ba to anan wajen su ma sun fada cikin ainihin mazhabanci da ta'assubanci sun fada cikin bid'a na ba tan gane zan iya tunawa akwai sanda aka samu rabuwa tsakanin bangarorin kungiyan guda biyu an samu wani malami daga cikinsu wanda yake cewa su yanzu za su tsaya ne kan mazhaban malikiya ba ruwansu da wani ra'ayi in ba ita ba ka ganin wajen an tashi daga alƙawari su za su tsaya ne kawai fatawan imam malik duk abin da ya faɗa ko ya saba ma sunna nasu ne na biyu kuma suka ce duk mutumin da yake ɗaya ɓangaren saboda kawai an yi faɗa ba kama ce yanzu dukanmu yan salafiya ne sai muka bata nake to so ka duk wanda yake ɗaya bangaren ba ɗan salafiya bane tunda an bata suka ce duk wanda yake ɗan bangaren ma yayi ridda dan wani babban malamin su yace akwai wani malami ba zan faɗi sunan shi ba ya rasu na ɗaya bangaren da ake faɗa da su yace ya rasu wannan malamin da ya rasu din wai a gaban shi yana kan mota ya hau kan motan shi ya ga za a wuce da shi a je a binne da ya ga an wuce da shi za abin da ke to ai sai na ƙi zuwa yaya za a yi in je abin na arne tare da ni sai ce an rama janyo min ayan nan wala tu salli ala ahadin minhum mata abadan wala ta kuma ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiqun sai an rama kuwa ya janyo wannan aya malam ya fassara wannan bawan Allah da ya rasu kafiri ne tunda baya tare da su shin wayannan sun cika alƙawari kuma an yi kira zuwa ga mazhabanci an cika alkawari maimakon a yi kira zuwa ga bin asalin saƙon cewa a yi kira zuwa ga sunna a kore mai bid'a sai ya zamanto ana ƙara tabbatar da bid'a a nan wajen to saboda haka idan har ƙungiyar ta koma tana kira zuwa ga mazhabanci ba zuwa ga kitabu sunna ba to ta saba alkawari sannan ya zamanto ba sa kira zuwa ga bid'a ko shirka idan suna kira zuwa ga ga suna kira zuwa ga a zo a yi sadakan bakwai sadakan arba'in sadakan uku suna kira zuwa ga fidda'u suna kira zuwa ga bokanci suna kira zuwa ga kaza zuwa kaza suna kira zuwa ga abubuwa da suka saba ma sunna to anan wajen sai mu ce an saba alƙawari shin sun baiwa hadisin manzo Allah muhimmanci ya zama to suna fifita hadisin manzo Allah kan maganar kowa ko kuma wani lokaci suna yin wasa da suna ma hadisin annabi cakulkuli Koya abin yake in sun bai wa hadisin annabi muhimmanci sun cika alƙawari in ba su ba shi muhimmanci ba sun saba an gani kuma suna mutunta maganganun magabata in an ce wa'annan maganganun sahabbai ne in za su fassara qur'ani su fassara shi akan fahimtar su ko suna ajiye maganar magabata sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'in su fassara qur'ani da ra'ayinsu ko ya suke yi an gane wannan ko sannan kuma shin suna kira zuwa ga zanga-zanga da ɗaukan makami ga hukuma idan suna kira zuwa ga zanga-zanga da zage shugabanni da ɗaukan makami ga hukuma da kuma aibanta shugabanni akan mumbari sai mu ce a nan wajen an saba alƙawari dan da awa na sunna wato wanda manzo Allah ya karanta da mu shine duk ba yin haka an fahimci wannan ko to saboda haka dan uwa ga ka'ida na baka kaɗan daga ciki sannan shin suna kafirta wanda bai kafirta ba domin kafirci haƙƙin Allah ne ko al-kufru haqqullahi summa rasulihi bin nasi yazbutu la bi qawli fulani man kana rabbul alamin wa abduhu qad kafarahu fa zaka ku fulani shi kafirci haƙƙin Allah ne sannan manzon sa sallallahu alaihi wa sallam yana tabbata da nasi ba da ra'ayin malam wane da malam wane da malam wane ba duk wanda Allah da manzon Allah suka kafirta shi wannan shi ne kafiri ba a kafirta mutum da ra'ayin wani malami ba a kafirta mutum akan shakka ba a kafirta mutum akan lawazim an fahimci na ai to shin suna bin ka'idoji kafin su fitar da mutum daga musulunci ko kawai suna kafirtawa ne ba ka'ida to duk wayannan abubuwa su ne ma'auni kaɗan daga cikin ma'aunai ya kai uwa amma ita ƙungiyan wato sunanta mutanen da suka taru domin su yaƙi bid'a su tabbatar da sunna babu aibi a cikinsa sai dai alƙawari ne da kuma aiki idan an aikata abin da aka yi alƙawari kalas in ba a yi aiki da shi ba nan ne gizo ke saka an gane kamar ka ce kai dan salafiya ne amma muka ganka ka rike wata mazhaba guda daya kai dan salafiya ne muka ga kana bin aqidan asha'ira wajen asma'u wa sifat shin mu kira ka dan salafiya kai dan salafiya ne muka ga kana yin inkari ga ainihin mahukunta akan mumbari kana kira zuwa ga zanga-zanga kana kira zuwa ga tawaye da ɗaukan makami ga hukam ba tare da ainihin sharaɗi ya cika ba misali kaga ba za a kira ka mai ba Talafiya. ba dukkan mutumin da ba dukkan abin da ya kama da zaki ne zaki ba ko kamar da ba dukkan abin da ke kelli ne zinari ba misali wa kullun yadda yi wasala lilaila wa laila la tuqiru lahum bizaka kowanne daga cikin su yana da awan saduwa zuwa ga laila ita kuma laila ta ki da hakan an gano wannan ko saboda haka wannan kenan a takaice ina fatan dan uwa ya fahimci wannan tambaya kuma ina fatan wannan tambaya ya zama to yan uwa sun mana kyakkyawan fahimta akan shi kada wani ya zo ya dauki abin ya murda shi sabanin yanda yake Allahu a'lam ina ganin yayi to ah jiya mun fara bayani akan ayan nan da Allah ke cewa la tamuddanna aynaka ila ma mata'ala bihi azwaja minhum wa la tahzan alaihim waqfir janahaka lil mu'minin kada ka mika idanuwanka ya rasulullah zuwa ga abin da muka jiyar da kafurai dadi da shi nau'i daban-daban daga gare su kada ka yi bakin ciki a kansu kuma ka sassautar da fuka ga muminai to idan mutum ya duba zahirin ayan zai ɗauka kwata-kwata neman duniya haramun ne Ba ya halatta mutum ya yi sana'a ya nemi duniya haka wani zai tsammani kuma ya halatta mutum ya ji daɗin duniya kwata-kwata shin haka abin yake wato mutum da ya zo duniya ba ya halatta ya yi sana'a ya nemi halal ɗin shi ya ji daɗi Allah ya hana kaga Allah bai hana ba Allah bai hana musulmi wato ya ci abinci mai daɗi amma ta hanyar halal ya sa tufafi mai kyau amma ta hanyar halal ya zauna a cikin gida ƙayatacce amma ta hanyar halal Allah ta'ala yana cewa qul man harama zinata llahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibat min rizq aqul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisata yawm al kace man akhraja ibadihi wane ne ya haramta kwalliya na Allah wanda ya fitar wa bayinsa wa ya haramta wa tayyibat min rizq wane ne ya haramta arziki masu daɗi masu tsarki an haramta sai Allah ya ce kulhiya hiya zina ladzina amanu fil hayati dunya ka ce wannan kayan kwalliya masu kyau da kuma arziki wanda yake mai daɗi mai tsarki na waɗanda suka yi imani ne a rayuwar duniya wanda suka yi imani an ba su dama su ji daɗi da wannan kayan kwalliya ɗin su ji daɗi da wannan abincin halisata yawmul kiyama musamman ma ran tashi kiyama an gane wannan ko to saboda haka wato idan mutum ya karanta wannan aya shi kadai sai ya yi tsammani ana nufin mutum kada ya ci wani abinci mai daɗi wannan shine abin da imamul qurdubi ya fahimta a cikin tafsirinsa yake cewa wannan aya tana hukunta tsawatarwa daga leƙe zuwa ga jin daɗin duniya a dawwame mutum ya zama to tutur yana son ya ci gaba da jin daɗi ta kowane hali idan bai samu halal ba zai iya fadawa cikin haram wannan shine abin da aka hana irin jin daɗin da idan mutum yana jin daɗi ta hanyar halal sai ya zama to halal bai samu ba zai iya kaucewa ya koma haram to wannan an hana amma ya zama to jin daɗin shi ta hanyar halal ne sannan kuma bai wuce gona da iri wajen jin daɗin ba akwai jin daɗi wanda ya zama to ya kai ga matakin barna ya wuce jin daɗi ya koma barnar dukiya wannan ba a fayyadar shi ba ana son mutum ya tsaya tsaka tsaki wannan zina iza an faku lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama ana son mutum ya tsaya tsaka tsaki wajen infaki wajen kashe kudi to saboda haka wannan shine abin da aka hana ana so bawa ya fuskanci ubangijinsa kuma ya nisanci duk wani abu wanda akwai haramci ko akwai kaikayi a gare shi ba ana nufin mutum gaba ɗaya ya nisanci duniya ba domin idan an ce duniya menene duniya duniya shine mata da kuma kuɗi su ne duniya da mata da kuɗi in an ce wane ya fuskanci duniya yana son duniya da yawa to yana son dukiya da yawa yana son jin daɗi da yawa yana son mata annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam zuyila linnas hubbu shahawati minan nisa an kawata wa mutane son sha'awan mata wal bani da 'ya'ya wal qanadirul muqaddara da tarin dukiya abin tarawa min az-zahabi wal fidda na zinari da azurfa wal Musawama, al musawwama da kuma dawaki wanda yake an musu alama wal an'am da dabbobi wal hars da kayan noma sai Allah ya ce me duka game su zalika mata'ul hayatid dunya wannan su ne jin daɗi na rayuwar duniya an ƙawata wa mutum san wayannan abubuwa shin an hana ya ji daɗi da su shine manzon tsira sallallahu alaihi wasallam sai ce mana hubbiba ilayya من دنياكم النساء nisau wa dhib عيني في qurratu ayni fi an sanya mun so daga duniyanku an sanya mun san mata da kuma turare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana son mata kuma yana son turare sannan kuma an sanya mun sanyin ido shi balarabe cewa yake sanyin ido su kuma wasu ce farin ciki an sanya mun farin ciki a cikin sallah annabi in yana sallah daɗi yake shi an gane saboda yana ganawa da wa yana ganawa da ubangijinsa to manzo nan ya nuna mana an sanya masa san an sa mai san turare an sanya mai san mata in an ce san mata wato akwai so kala biyu akwai so wanda ya dace da shari'a akwai so na kauce hanya bahaushen ya ce wane ya cika son mata abin da yake nufi wane ya kauce wa shari'a dangane da mata amma son mata ya mutum yana son mace ne don ya aure ta kuma ya riƙe ta kamar yadda shari'a ya tsara wannan ba matsala a'a mutum yana son mata ne don ya ringa zinace zinace da su yana lalata da su wannan shine abin da aka hana ina fatan gane dan adam yadda Allah ya halice shi Allah ya halice shi da wannan ɗabi'a ne ɗabi'a ne yadda dan adam yake sha'awan ya ci abu mai daɗi a harshen harshensa baya son abu mai ɗaci haka ɗan adam ke sha'awan mace to amma sai Allah ya sa mai kaidi cewa in zai in yana so ya nemi mace to ya nema ta hanyar aure wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin su mutanen kirki muminai su ne masu tsara farjin su illa ala azwajihim sai dai ga matayensu na aure aw ma malakat aymanuhum ko abin da hannun damansu ya mallaka su ne ku yangin su fa innahum ghairu malumin to lalle su ba a zargin su akan haka amma fa man ibtaga wara azalifa wanda ya nemi kuma bayan haka ba fa ulaika humul adun to wa'annan su ne yan ta'adda idan mutum ya nemi ya ainihin ya huce sha'awansa ta hanyar zina to wannan sunan shi dan ta'adda akai ya kauce hanya ko ta hanyar luwadi an gane wannan ko to kaga da wannan ashe kenan ba haramun bane ya zama to mutum yana son mata ya aura shi yasa shari'a ta ba mutum dama ya auri mata hudu akai kai saboda haka wannan shi ne sannan kuma a cikin addinin manzo sallallahu alaihi wasallam babu babu abinihin ruhubaniyanci babu rahabaniya in ce rahabaniya shine abin da ya shafi wato gudun duniya wanda ya wuce gona da iri ya zama mutum wato baya sa kaya mai kyau yana tafiya ba takalmi baya cin abinci mai kyau ya koma ya ware daga jama'a ya shiga can daji abin shi to irin wannan ana kiran shi rahabaniya idan mutum ya yi shi kada ya ɗauka cewa musulunci yake yi kawai dai wannan ya sa wa kanshi ra'ayin shi ne kawai shi ra'ayin shi ne ya sa mu kanshi gaba ɗaya ba zai taɓa cin abinci mai kyau ba shi ya sa mu kanshi ka'ida gaskiya shi baya son cin nama baya son cin kwai baya son shan kayan marmari baya son kaza baya son kaza shi ya sa wa kanshi amma bai haramta ma sauran mutane ba an gane wannan ko wannan da sauki amma inda gizo ke saka fa shine ya haramta wa sauran mutane ya ce haramun ne ka ci nama ko haramun ne a ainihin a ci abinci mai daɗi ko abin da ya kama da wannan to wannan ya zama to ne ya kauce wa shari'a an gane wannan ko akwai sanda wasu sahabbai suka sa ma kansu suka ware kansu cewa za su ware kansu su ringa bautan Allah babu ruwansu da mata babu ruwansu da cin nama babu ruwansu da kwanciya akan waje waje mai sanyi mai laushi ko abin da ya kama da wannan suka dai haramta ma kansu abubuwa da yawa sai Allah ta'ala ya saukar da aya domin a yi musu seti ya ayyuhal na amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin ya ku da kuka imani kada ku haramta tsarka kan abin abinda Allah ya halatta muku kuma kada ku wuce gona da iri ba ya ku mutane kada mutum ya wuce gona da iri wajen amfani da halal domin idan mutum yana amfani da halal zai iya wuce gona da iri har ya zama to barna to kada ku yi ta'addanci domin lallai Allah baya son masu ta'addanci sai aka nuna musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa lallai shi karan kansa yana yin sallah cikin dare kuma ya kwanta ya huta sannan yana yin azumi wani lokaci wani lokaci kuma ya ci abinci sannan kuma yana auren mata ya ce faman ragiba an sunnati fa laysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata menene baya tare da ni kaga sai annabi ya saita su wanda da ba dan manzo Allah ya sa su akan hanya ba da sun koma rahabaniyanci wanda shari'a ta hana wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha ila ma katabnaha alaihim illa ibtiga ridwanillah kaga Allah ya nuna wannan rahabaniyancin sun kirkiro ta ne su ba mu rubuta shi a gare su ba su nasara sun kirkiro wa kansu rahabaniyanci cewa mutum ba zai yi aure ba idan mutum yana so ya kusanci Allah dole ya nisanci mata gaba ɗaya kuma dole ya nisanci cin abinci mai kyau dole ya kaza ana aka samu matsalan irin reverend father sun nan an samu daga addinin Kirista wato reverend father wanda ake cewa ba za su yi aure ba ne rahabaniyanci su asalinsu ba sa yin aure ba sa cin abinci mai kyau ba sa sa kaya mai kyau ba sa kwanciya a waje mai kyau Shi ne asalinsu. sai Allah ya ce a ah, da uha sun kirkiro ta ne a cikin addinin nasara annabi isa bai karanta da wannan abun ba ma ha alaihi ba mu rubuta rahabaniyanci a gare su ba annabi isa da ya yin aure ba ya yin aure don baya son ya yi aure ba ne a'a yana yin wa'azi wato kafirai suna ta neman shi za su kashe shi ba su ba shi dama ya natsu balle ya samu daman yin aure ba har Allah ta'ala ya ɗauke shi zuwa sama ina fatan gane ba wai shi ya karanta da su kafa yi aure ba ne? a'a shi bai samu daman yin aure ba saboda bai samu kwanciyar hankali da natsuwan yin auren ba a a cikin malamai akwai manyan malamai irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah har yaba duniya bai aure ba saboda yan bidi'a sun hana shi sakat ta ko'ina. sun takura ma rayuwarsa suna ta kai gulma wajen sarakuna ana kama shi ana daurewa kan ƙarya har ya zama to ya mutu a kurkuku mafi yawan littafan da ya rubuta ya rubuta su ne a kurkuku shekul islam ibn a ta wannan littafin minhajin sunna din nan wanda ya raddi ga minhajul karama na wannan shiha ibn mudahhar ai ya rubuta shi ne a kurkuku duk hadisan da ya kawo da ayoyin da ya kawo da duk wasu asar ya kawo ne da ka duka kuma littafin mujalladi nawa akwai wanda yake mujalladi shida akwai mujalladi hudu manya-manya amma duk da ka yi rubuta wani abubuwa an gane wannan ko to saboda haka wannan shine kamar imamu nawawi shi ma kaga ya rasu wajen shekara 40 da wani abu wasu ma sun ce bai kai shekara 40 da duk wannan gudunmawar wanda ya ba musulunci a cikin wayannan shekarun ya bayar bai samu yayi aure ba shi ma an gane wannan ko yawwa to wannan shine a takaice musulunci bai hana mutum ya ji daɗi ba amma ya nema ta hanyar da ya dace da shari'a shine Allah yake cewa wa qul inni ana nazirul mubin ka ce musu ya rasulullah lalle ni mai gargadi ne kuma mai bayyana gargadin ina yin gargadi da mutane su nisanci duk abin da zai kai su wuta sannan kuma ina yin bayanin gargadin kenan manzo sallallahu alaihi wasallam idan yana gargadi baya barin mu a cikin duhu yana fito da abubuwa karara shine Allah ta'ala ke cewa rusulan mubashirin wa munzirin li Allah ya kula lin nas ala Allah hujja ba'da rusul manzanni masu albishir masu gargadi domin kada mutane su samu hujja akan Allah bayan manzanni sun tafi ce ba a musu bayani ba na'am kama anzalna ala al-muqtasirin wato kamar yadda muka saukar da ainihin gargadi ga masu rantsuwa hmm? Allah ta'ala yake cewa ka gaya musu ya rasulullah lalle ni mai gargadi ne mai bayyana gargadin mai gargadi gawa aka ce anan wajen an shafe maqulun bihi inni ana nazir al-mubin inni ana nazir azaban lalle ni ina yin gargadin azaba ina yin gargadi na me na azaba ga kafirai wanda ya kafirce wa Allah kuma ina bayyana gargadin dalla dalla an gane wannan ko wato daidai da yadda Allah ke cewa an zartu kum sa'iqatan misla kati adin wa samud na yi muku gargadin wani irin tsawa misalin irin tsawon adawa da samudawa to akwai masu ganin cewa wato in za a fasara ayan za a ce inni ana nazirul mubin sai a ɗauka wannan kafin ɗin za'ida ai an zartu kuma an zarna alal muktasimin an gane ko wato na yi muku gargadi irin na muku gargadin abinda muka saukar ga masu rantsuwa kamar yadda Allah ke cewa laisa ka mislihi shay'un wannan kafin din za'ida ne an gane wannan ko to saboda haka inni anan nazirun bi, lalle ni mai gargadi ne mai bayyanar da gargadin wato sai kuma na yace kuma sannan har ila yau ina gargadi kamar yadda na yi gargaɗi wannan gargaɗin na yi shi ne kamar yadda na yi gargaɗi ga ainihin almuktasimin wasu ka ce a'a aka ce ma'anan shi an kun misila ma an zarna bil muktasimin mun muku gargaɗi misalin abin da muka saukar ga masu rantsuwa aka ce ma'anan wannan ai kama an zanna alal muktasimin ai kama yadda muka saukar da azaba ga masu rantsuwa kuma muka isar ma masu izgili saboda haka lallai ka ce musu lallai ni mai gargadi ne mai bayyana gargadin to saboda haka shi wannan kalma na al-muktasimin malaman tafsiri sun yi gwajin fahimta a kansa wasu akwai wanda suka fassara kama an zanna alal muktasimin kamar yadda muka saukar ga masu rantsuwa rantsuwan mai suke yi suna rantsuwa akan saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi rantsuwa duk abin da manzon Allah ya zo da shi za su saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan suna yin rantsuwa akan ƙaryata manzanni suna yin rantsuwa akan fada da addinin musulunci wannan sai yayi daidai da ayan Qur'ani inda Allah ke cewa ga mutanen Annabi Salih lokacin da Annabi Salih ya dame su da wa'azi sai suka yi mitin akan su kashe shi an gane ko to da suka yi mitin akan su kashe shi a sai ya zama to to idan baka kashe shi yana fada dangi danginsa za su dauki fansa akan kisan to ya kamata idan mun kashe shi musamman mai za mu gaya ma dangin to shine Allah yake ba mu labari kace qalu taqasamu billahi la lubaytan da wa ahlahu thumma la naqulanna li walihi ma shahidna mahalika ahlihi wa inna la sadiqun wato suka ce ta asamu billah suka ce ku rantse da Allah cewa wallahi tallahi zamu buga sammako gare shi suka rantse da Allah za su buga sammako ga annabi salih su kashe shi da shi da iyalansa sannan za su gaya ma waliyansa danginsa ma shahid na mahalika ahli ba mu halarci mahallaka na mutanensa ba ba mu san lokacin da aka kashe shi ba wa inna la sadiqun lalle wallahi mu masu gaskiya ne wallahi kisan da aka yi ba mu sani ba kaga nan wajen sun rantse akan za su kashe annabin Allah sun rantse akan za su karyata ba za su yi imani da shi ba da kuma inda Allah ke cewa a wala tudi kullu hallafin mahin kada kai da'a da duk wani mai yawan rantsuwa wulakantace saboda suna rantsuwa suna tara mutane akan hanya sai su rantse suke wallahi tallahi mun rantse da Allah annabi Muhammad Muhammad ba annabi bane boka ne mun rantse da Allah wallahi mai sihiri ne mun rantse da Allah makaryaci ne mun rantse da Allah mai kirkiro ƙarya ne tatsuniya yake kawowa na mutanen farko an gane wannan ko wato kaman su din nan sun rantse cewa wato duk abin da suka ƙaryata sai sun rantse duk wani ƙaryata wanda suka yi wa manzo sai sun rantse a kan shi to akwai masu wannan fahimta cewa kama anzalna alal muktasimin ay alhalifina ala mukhalifati ar-rasul kamar yadda muka saukar da azaba ga masu rantsuwa akan saba wa manzanni akwai wannan fahimta akwai kuma masu fahimtar cewa al-muktasimin din nan sune yahudawa da nasara li'annahum ittasamu kutubahum wato anan wajen yahudawa da nasara sune muktasimin an sa musu wannan suna saboda sun rarraba littafansu an gane wato sun yi imani da wani sashe sun karyata wani sashe sai Allah ya kira su muktasimin sun kasa littafan su kashi biyu wani bangare sun yarda da shi wani bangare ba su yarda da shi ba kenan ya za a fasara aya kamar yadda muka saukar da aya ga masu masu ainihin karkasa littafan su sun karkasa a taura da injila kashi biyu wani bangare su yi imani da shi wani bangare ba za su yi imani da shi ba wannan sai ya dace da maganar Allah da Allah ke cewa afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya shin ya ku yahudawa za ku yi imani da sashen littafi ku karyata sashe abin da ya dace da ra'ayinku ku dauka abin da ya saba ma ra'ayinku ku jefar da shi menene sakamakon wanda yake aikata wannan daga cikin ku in ba kaskanci ba a cikin rayuwar duniya a wata aya kuma Allah yake cewa innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu sabila ulaika humul kafiruna haqqan kaga shi mutanen da suke cewa mun yi imani da wani sashen littafi mun karyata wani sashi kuma suna so su riki wani hanya tsaka tsaki a nan wajen sai Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan wayannan sune kafirai na hakika. an gane to kaga wannan kenan muktasimin wanda suka karkasa ainihin littattafansu kashi biyu wani bangare ƙarya wani bangare gaskiya sannan wasu malamai suka ce kai ba haka ba ne almuktasimin wasu jama'a ne na kafiran makka wasu jama'a na kafiran makka wato sun kasa alkur'ani kashi-kashi wato sun yi ma alkur'ani mabambancin fahimta an gane sun yi ma alkur'ani mai mabambancin fahimta wasu daga cikin sun ce alkur'ani sihiri ne wasu ka ce kai ba sihiri ba ne ƙarya ne ne wasu ka ce kai tatsuniyar mutanen farko ne wasu ka ce kai bukanci ne kaga sai Allah ya kira su muktasimin sun kasa tsayawa kan ra'ayi guda ɗaya an gano wannan aiki kafiran makka ka ce musu ku tsaya ku gaya mana takamaiman ra'ayi game da qur'ani game da sakon da manzon Allah ya zo da shi sai kaga sun zauna sun yi taro sun watse ba su da wani ra'ayi guda ɗaya takamaiman game da shi wasu sun ce waƙe ne wasu sun ce ainihin sihiri ne wasu sun ce bokanci wasu sun ce tatsuniyan mutanen farko kaga yi daidai da inda Allah ke cewa la lafi qaulin mukhtalif yufaku anhu man ufik ko lalle ku kafirai kuna cikin magana mabambanci game da alqur'ani haka nan game da manzon Allah ku gaya mana ku yi alqur'ani hukunci guda ɗaya in kun yi sa ko ku yi wa manzon Allah hukunci ɗaya kun ce manzan Allah boka ne wanda sai kai ba boka ba ne. menene can suna cewa menene balif tarahu bal balhuwa sha'ir can alu abgasu halamin balif tarahu rahu balhuwa sha'ir suka ce abgasu halamin. qur'ani yaye yaye mafarki ne kawai manzan Allah yana yaye yaye mafarki ne Shi ne ya kawo ya mai da shi alqur'ani kai suka ce ba haka bane fa abin ya fi ƙarfin yayi mafarki balif tarawu kai ya zauna ne ya shirya ya ƙirƙiro shi ce kai ba haka bane ba bar huwa sha'ir kai mawaki ne dai kaga inna la fi qawlin mukhtalif lalle ku kuna cikin maganganu mabambanta yi ku, anhu man ufik an karkatar da wanda aka karkatar ta wannan hanya din sai Allah ya ce qutilal kharrasun an tsine wa masu kirkiran ƙarya suna jinginawa zuwa ga musulunci an gane wannan ko to kaga wannan abin da ke nuni a gare shi kenan inda Allah yake musu raddi yana nuna musu Qur'ani ba waka bane Qur'ani ba bokanci bane Qur'ani ba kaza bane eh wa ma huwa biqauli sha'ir qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tazakkarun alqur'ani ba maganan mawaki bane kadan ne kwarai kuke fiye yin imani sannan ba maganan boka bane alqur'ani kadan ne kwarai suke tunani sai Allah ya ce mai tanzilan min rabbil alamin alkur'ani saukakke ne daga ubangijin talikai a wata aya suka ce in haza illa sihirun yu'tar alkur'ani ba wani abu bane face sihiri wanda aka ruwaito daga mutanen farko in haza illa qaulul bashar wannan ba wani abu bane face maganar mutane sai Allah ya ce to duk wanda ya faɗi wannan magana sa uslihi sadar da sannu zan zan kona shi a wutan sadar dan ya kirkiro ƙarya ya jingina zuwa ga Allah wa qalu Auwali na katabaha fa hiya tumla alayhi suka ce tatsuniyan mutanen farko ne annabi ya rubuta ana ta masa shifta safa da maraice ana gaya mai yana rubutawa to kuma sai ya zama to manzo Allah annabi ne wanda yake ummi la yaqra'u wa la yaktubu kaga sai ya tabbata ƙarya suke yi kenan ha wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik idhan lartabal mubtilun ya rasulullah baka kasance ka taba karanta wani littafi na attaura ko injila ko zabura ko kaza na ainihin annabawan farko ba sannan baka taba rubuta shi da hannun ka ba su kan sun san da haka izan lartabal mubtilun inda ba dan haka ba da mabarnata da sun yi da sun yi shakka da sai sun ga cewa wannan qur'anin fa ka je ka kwafo shi ne daga cikin attaura wannan qur'anin fa ka je ka kwafo shi ne daga cikin injila ko abin da ya kama da wannan saboda haka suna gama yin taro daga baya su watsa babu wani ra'ayi mai game da alkur'ani shine Allah yake magana ya kira su da suna muqtasimin masu mabambancin ra'ayi dangane da alkur'ani to a cikin wannan ra'ayi da muka kawo wanne ne zamu ce shine daidai a ciki ko kuma zamu dauka duk za su iya daukan wa'annan ra'ayi duka to wasu malamai kamar Imamu Shangidi Allah ya masa rahama shi yana ganin wato ra'ayin farko na maganan masu rantsuwa din nan shi da shi ya cire amma ya duka so haka kowanne daga ciki da ka fassara insha Allah baka yi kuskure ba akan haka an gane wannan ko na'am sai ce الذين جعلوا القرآن عظيم إيه 'idin شوى eh, duk da cewa shi ma na farkon zai iya samun wajehi ba na farkon shi ma kanshi suna yin rantsuwa akan hakan sun kasa littafin su kuma sun yi rantsuwa akan za su za su kasa littafin su da kuma ɗaya ra'ayi misali suna rantsuwa akan akan ra'ayin su misali to shine yake cewa allazina ja'alul qur'ana idin su wa'annan mutane muqtasimin su ne wa'anda suka sanya alkur'ani ya zamanto wato gaba gaba suka sanya ƙur'ani gaba gaba misali to menene ma'anan sun sanya ƙur'ani gaba gaba ko kuma sun sanya ƙur'ani sihiri sun ce ƙur'ani sihiri ne to shine wasu malamai suka ce allazina ja'alul qur'ana iblis la nas'alannahum la nas'al na'am فوربك لنسألنهم أجمعين wa'annan da suka sanya Qur'ani gaba-gaba suka ce bokanci ne suka ce sihiri ne suka ce ƙarya ne suka ce kaza ne to na rantse da Ubangijin ka Allah ya rantse da kanshi ka san ku al'amari yayi zafi yace la nas'alannahum ajma'in wallahi za mu tambaye su gabaki ɗayan su wannan magana nasu waye gaya musu haka amma kanu amma kanu ya'malun za mu tambaye su abinda da suka kasance suna aikatawa na fada da addini to shi ma wannan kalma na idin malaman tafsiri su ma sun buga akan shi menene ma'anan shi shine wasu malamai suka ce ma'anan shi ai wanda suka sanya qur'ani suka karkasa shi suka ce asalin shi al-idwa sai aka aka tauye wawun a wajen sai ya zama sai aka mai jam'i sai ya zama idin in ya zama mansub kenan in ko marfu zai zama idun kamar yadda ake cewa izin jam'in izza izin kuma jam'in idda idwa ya koma idda sai ya zama idin asalin shi izwa to shi ma aka ce fasaran allazina ja'alul qur'ana idin yana komawa zuwa ga abin da muka ambata can ga muktasimin fasalar ɗaya ne kawai abdullahi bin abbas yana cewa ma'anan allazina ja'alul qur'ana ibin wanda suka sanya qur'ani gaba gaba bi ma'ana sun kasa qur'ani kashi biyu ko kashi kashi sun yi imani da wani bangaren sun karyata wani bangaren an gane akwai ayoyin da suka yarda da shi akwai ayoyin da ba su yarda da shi ba to wa'annan na rantse da ubangijinka ya rasulullah za mu tambaye su ga baki ɗaya game da abin da suke aikatawa an gane ko sai wasu ka ce a'a abin da ake nufi da idin din nan sun sanya qur'ani sun sun sun kasa shi gaba gaba ai ma'ana sun raba ra'ayinsu kan qur'ani suna da sun sanya qur'ani da mabambantan ra'ayi kullura sun sanya alqur'ani da mabambantan ra'ayi da mabambantan fahimta saboda haka sun sanya shi sun ce ƙarya ne suka ce sihiri ne suka ce bokanci ne suka ce waƙe ne wato sun karkasa fahimtar su game da alƙur'ani shine Allah ce to wallahi na rantse da ubangijinka wallahi da sannu zan tambaye su gabaki daya abin da suke aikata wannan na ainihin kin tsaye da ra'ayi guda ɗaya. sannan kuma shi kalmar ibi yakan doki ma'anar sihiri saboda ida da ibi a cikin lugan ƙurai shawa ma'anar shi sihiri su suna kiran mai sihiri abihin haza rajulu abihun wannan mutumin mai sihiri ne hazihil mar'a abihatun wannan mace mai sihiri ce to sun sanya qur'ani sun kira shi sihiri sun ce qur'ani ba saukakke bane daga wajen Allah alqur'ani manzan Allah ne wato mai sihiri ne sai ya ƙirƙiro qur'ani yana juyar da hankulan mutane da maganarsa ya zo cikin wani hadisi Imam al-Qurtubi ya kawo shi cewa manzo Allah ya tsine ma al-adiha wal musta'diha sai aka fassara shi da as-sahira wal mutasira to ma'anan wannan sun yawaita ƙarya da kirkiro ƙarya kan alqur'ani kuma sun nau'anta ƙarya game da manzo Allah sun ce alqur'ani sihiri ne alqur'ani kirkiro shi aka yi alqur'ani kaza alqur'ani kaza to duk gaba daya sai Allah ya ce za mu tambaye su gabaki ɗaya wayannan game da abin da suke aikatawa to dangane da wannan aya Allah ta'ala ya ce za a tambaye su gaba ɗaya abin da suke aikatawa hmm? za a tambiwa kafurai gaba kuma yaya domin zahirin ayan ya nuna za a tambi dukansu kuma dukansu gaba ɗaya za a yi hisabi da muminai da kafirai gaba ɗaya sai dai wanda ya shiga aljanna ba tare da hisabi ba kamar yadda wasu ayoyi suka yi bayani shin kafiri dama ana tambayan shi gobe kiyama kuma ana mai hisabi to ayoyi da yawa wasu ayoyi sun ce kaman ana tambayan kafiri ushurul lazina zalamu wa azwajuhum wa makanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim sai Allah ya ce ni waqifuhum innahum mas'ulun malakum la tanasarun kaga nan wajen Allah ya nuna su kafirai Allah ya ce ku tsayar da su lallai su za a tambaye su malakum la tanasarun me yasa ba ku iya taimakon junanku kaga Allah sai nuna anan ayar za a tambi kafirai sannan a wata aya Allah ya ce inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum lallai makoman makoman su yana gare mu sannan lai hisabun su yana gawa kaga Allah ya nuna da mu'mine da kafirai gobe kiyama duk za a yi musu hisabi an gane wannan ko wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin da sannan za mu tambayi wa'annan wanda aka aiko da manzanni zuwa gare su kuma da sannan za mu tambayi manzannin su kansu kaga shi gobe kiyama akwai mai tambaya to wata aya kuma sai Allah ya ce wala yus'alu an al mujrimun ba a tambayan masu laifi game da zanubinsu shin an yi karo kenan masu laifi daga cikin musulmi da kafirai duk ba a tambayan su ba a yi musu hisabi da kuma inda Allah ke cewa fa yawma izin la yus'alu an zambihi insu wala jan a wannan rana ba a tambaya game da zanubinsa ba a tambayan mutane ko aljannu ba a tambayan mutum ko aljannu raful mujrimuna simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam da kuma inda Allah ke cewa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim ha innahum an rabbihim yawma idhil mahjubun haka idan mutum ya duba zahirin wayannan ayoyi sai ga kuma ba a tambayan kafirai ba a yi musu hisabi to wayannan ayoyi zamu ce sun yi karo kenan alqur'ani baya karo Allah ya ce Allah ya ce wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid lalle alqur'ani littafi ne gagara koyo littafi ne wanda ya gagari kowa littafi ne wanda babu wani kuskure a cikinsa. littafi ne mai daraja la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi wani barna baya zuwa gaba gare shi ko baya gare shi saukakke daga Allah wanda yake hakimu mai sanya komai inda ya dace shin zai yiwu mai sanya komai inda ya dace kuma a samu karo a cikin maganarsa zai samu zai yi wanda yake Hami in an yababbe wanda babu wani aibi tare da shi in har a cikin maganar shi akwai karo akwai aibi na tare da shi ba shi da kamalul hams to da wannan sai aka fahimci cewa alqur'ani babu karo afala tadabbaruna alqur'an falau kana min indi ghairillah wajadu fihi ikhtilafan kathira saka babu sabani a cikin alqur'ani to me wannan aya ke nufi a ah, Imam al-Qurtubi yake cewa wayannan ayoyi idan an tambaye mu sai mu ce al-qiyama mawadin fa mawdinun yakunu fihi su'alun wa kalamun yace qiyama wuri-wuri ne akwai wuraren da wato yake kasancewa akwai magana akwai tambaya kuma da magana a qiyama akwai wurin da ake tambaya kuma ake magana sannan wa mawdinun la yakunu kazalik akwai wurin da hakan bai kasancewa ba a tambaya kuma ba a magana saboda kiyama kun yana da tsawo ba ta'arujul mala'ika tuwa ruhu ilayhi fi yawmin kana ruhu 50 alfa sana kwana daya gurgurdan tsawon shi shekara 50 kwana daya kawai gurgurdan shi shekara 50 to kaga a cikin wannan lokaci akwai lokacin da za a tambaye shi akwai sanda ba za a tambaye shi ba a cikin tsawon wannan lokuta an gane wannan ko shi ne ke cewa ikrama na cewa alkiyama wannan ikrama shine tabi'i ne shi kaga wannan fasara ya fito daga salaf kenan go ya ce alkiyama mawaɗin kiyama wurare wurare ne daban-daban yus'alu fi ba'dha wa la yus'alu fi ba'dha ba a tambayan a cikin wasu sashen ta a wasu sashi kuma ana tambaya sannan ibn abbas ya ce a la yas'aluhum su'ala istikbar wasu ilam wato Allah ta'ala baya tambayan kafirai tambayan neman labari ko neman sani kasa akwai tambayan da kake yi kana neman labari wajen mutum ko neman sanin wani abu wanda baka sani ba to gobe kiyama Allah ba zai tambayi kafirai wani labari ba wanda bai sani ba an gane ko a cewa hal alimtum kaza shin kun san kaza kun san kaza bi anna la alim bi kulli shay Allah ba sai yayi tambaya ba ya san komai walakin yas'aluhum su'ala taqri wa tawbih sai dai Allah zai tambaye su ne tambayan zargi akwai tambaya na zargi an gane me yasa ba za ku iya taimakon junan ku ba shin wannan tambaya ne na yana son ya sani me yasa ba za ku kwaci kanku daga azaba ba kaga wannan ba wai tambaya bane na asali tambaya ne na zargi to amma tambaya na asali ka tambayi mutum abin da baka sani ba to Allah ta'ala baya tambayan kafirai wannan shi ne fasaran da ibn abbas ya yi fasaran ibn abbas bai yi karo da fasaran ainihin wannan ba ƙatada. a fasaran ikrama an gani? duk fasarori ne wanda in muka haɗa su waje ɗaya abu ɗaya ne kafirai dai ba a tambayan su wani abu wanda yake ba a sani ba Don Allah masanin komai ne amma ana tambayan su abu tambaya na zargi wato asalin abu kamar an kawo shi sigan tambaya ne amma zargi ne an gane wannan ko shi wannan ko ba a ba tambaya bane ga asali yawwa Allahu a'lam na'am نعم فاصدع بما wa وأعرض عن المشركين saboda ya rasulullah fasda bima tu'mar wato ka tsaga ka fasa kwai ka bayyanar da abin da aka umarce ka da shi babu wani magana ɓoye-ɓoye lokacin ɓoye-ɓoye ya kare ya rasulullah wa a'rid al mushrikin ka kauda kai daga mushrikai wa idza qadaba humur jahiluna alu salama yawa idan ka ji mushrikai suna zage-zage ko suna faɗin maganganun banza ka kauda kai gare su kawai ka fito ka faɗi abin da Allah ya sanar da kai ba maganar jin tsoro ba maganar shakka an gane wannan ko shi wannan kalma na fasda bi mata umar wato ka bayyana da abin da aka umarce ka shi wannan kalman fasda din nan malamai sun ce wato ma'ana ka fasa shi ai ka isar da abin da aka umarce ka ga dukkan talikai domin hujja ya tsayu a gare su Allah ne ya umarce ka da wannan asalin asalin wasda asada ushiri ma'ana ashaqqu tsagawa in an ce tasadda alqawm ai tafarraqu mutanen sun rarrabu daga ciki shine inda Allah ke cewa yawma idhi yasaddaqun ay yawma idhi yatafarraqun wa sada'atuhu fan sada'a idan shaqqa wa asalu sada'u shine alfarqu wa shaqqu shine kenan aka dauki wannan fasda bi matu umar ai ai wato ma'ana ai ka bayyana da addininka wanda aka umurce ka ibn al-arabi yana cewa ma'ana izda bi matu umar ai izza bit ka bayyana da tauhidi fa innahum yatafarraquna bi an al ba'd domin idan ka bayyana da tauhidi to za su rarraba wasu su amsa kiran wasu kuma su kafirce an gane to anan wajen ya zama kamar fasawa kenan sai shi wannan kalmar sadau ya koma zuwa ga ainihin wato tsaga kafirai in muka ɗauki fasararsa wato ku fasa kafirai da abin da aka umarce ka ka fasa ainihin kafirai ka raba kansu da zarar manzo Allah ya fara karantar da tauhidi to zai raba kan kafirai wasu za su yi imani wasu za su yi mai za su kafirce to Abdullahi bin Abbas ya ce an shafe wannan aya din to an ce min lokaci yayi insha Allah zan tsaya a nan wajen sai dai in akwai lokaci ya gama cika Allah ya ce mu minti biyar shi minti biyar ya ce masu minti biyar shi zan tsaya kawai, jikina ya ban cewa lokaci ya yi shi kuma sai ce mu saura minti biyar to sai na fara wani sabon bayani subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk